Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar arewa. A gada kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da azubashin ranar Talata 15 ga watan Oktoba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Zahra Amin Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarai. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya ce shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ne ke da cikakken alhakin farfadowa kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS. da halin kaka na kayi da jama'a suka shiga tsohon mai baiwa shugaban amurka donald trump shawara kan rasha da yankin turai ya ba da shaida a sirrance a binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaban india ta maido da hanyoyin sadarwa na wayar salula na kusan mutane miliyan hudu a yankin kashmir da ke bangaren ta ajiyar litinin kanin labaran kenan To a maimakon gwamnatin Najeriya ta sassauta rufe kan iyaka saboda raɗaɗin hakan, an ce sai ma abin da ya ƙaru. Shin ina hikimar hakan? duba da yanayi na tsaro da muke fama da shi waɗannan iyakoki da aka rufe ta nan ake shigo da makamai wannan iyakokin namu ta nan harajin me yake zirarewa yana tafiya ƙasashe na kusa da mu sannan ashe akwai abin da ma ya fi bindiga barazana ga rayuwar al'umma duk wanda yake son ya halaka al'umma ba sai ka ɗauki bindiga ba abinda za ka yi kawai ka tabbatar babu ilimi a wannan al'umma a shirinmu na tsaka mai wuya wanda muke gabatar muku da shi kowace ranar talata yau za a shiga wani sabon babi inda za a fara tattaunawa kan manyan masabobin islama a najeriya da zumar fahimtar juna yanzu kam ga cikakkun labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Sakataren tsaron Amurka Mike Expa ya ce shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ne ke da cikakken alhakin farfadowa kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS da alhakin kaka na kayi da jama'a suka shiga da kuma yiwuwar aikata laifukan yaƙi. Wannan ita ce zazzafar suka da kuma Allah wadai da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta yi kan matakin soji da Turkiyya ta ɗauka kan mayakan kurdawan a arewacin Siriya. Espa ya kira halin da Turkiyya ta ya kirawo harin da Turkiyya ta kai wa kurdawan mara ma'ana da babu hangi a ciki. Ya kuma ce matakin ya maido da hannun agogo baya. bayan da ya kirawo abin da ya kirawo nasara ga gamayyar dakarun kasashen duniya suka samu wajen kakkaɓe kungiyar isis a siriya lamarin da ya ce zai baiwa muggan mayakan isis damar tserewa daga sansanonin da kurdawan ke tsare da su sakataren tsaron amurka har ila yau ya ce dangantaka amurka da turkiya za ta raunana sanadiyar wannan hari yana mai cewa zai je birnin brussels a mako mai zuwa don nuna matsin lamba ga sauran mambobin kungiyar tsaro ta neto da nufin sanya wa turkiya takunkumi a makon da ya gabata ne sojojin turkiya suka shiga arewacin siriya bayan da shugaban amurka donald trump ya ba da umarnin janyewar sojojin kasarsa kusan dubu ɗaya daga yankin inda za a sake tura su wasu yankuna a gabas ta tsakiya don su sa ido kan lamarin kamar yadda Trump ya faɗa. Tsohon mai baiwa shugaban Amurka Donald Trump shawara kan Rasha da yankin Turai ya ba da shaida a sirrance a binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaban. inda mai yiwuwa ya yi ƙarin haske ne kan sallamar da Trump ya yi wa tsohuwar jaka da Amurka a Ukraine a watan Mayu, wato Maria Yovanovich. A makon da ya gabata Yovanovich wacce jami'ar diplomasiya ce a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗawa 'yan majalisa cewa Trump ya kore ta ne sakamakon wasu zarge-zarge marasa tushe da ƙarairayi da aka yada a kanta bayan da lauyan Trump wato tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani ya nuna bai gamsu da aikin da take yi a birnin Kibba. Shi dai Giuliani ya nemi Ukraine da ta binciki ɗaya daga cikin manyan masu hamayyar siyasa da Trump wato tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden. da rawar da ya taka a shekarun baya a lokacin da aka kori mai gabatar da ƙara na ƙasar ta ukraine ya kuma nemi a bincike zamanin da hunter biden mai shekaru 49 ya samu alheri a lokacin yana memba a kwamitin amintattun wani kamfani a ukraine na samar da makamashi mai suna brisma shi dai biden da ɗansa sun musanta aikata ba daidai ba kuma watanni da dama da suka gabata shi honta ya bar kamfanin na burisma labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dubban masu zanga-zanga a yankin catalonia sun hau kan tituna tare da rufe filin jirgin saman barcelona a jiya litinin bayan da kotun kolin spain ta yankewa shugabannin 'yan aware hukuncin zaman gidan yari mai tsawo saboda yunkurinsu na ayyana 'yancin kai daga spain a shekarar 2017 dubban mutane ne suka taru a tsakiyar barcelona a jiya litinin da yamma da nuna rashin amurcewarsu da wannan hukunci a safiyar jiya litinin din ne masu zanga-zangar suka toshe kofar jirgin kofar shiga filin jirgin saman elfrat na yankin inda 'yan sandan kwantar da tarzoma suka rika kai kartar masu buran da kulakulai. jami'an kiwon lafiya sun ce masu zanga-zangar 37 sun samu raunuka a rikicin da aka yi a tashar jirgin saman sannan akalla jiragen zirga-zirga 108 aka soke a cewar jami'an filin tashin jirgin masu zanga-zangar a yankin na catalan sun kuma dakatar da wasu ayyukan jirgin ƙasa a yankin ta hanyar sanya itace a kan gadar jirgin don toshe hanyoyin 'yan sanda sun ce sun kama mutane biyu a yankin masu zanga-zangar dai sun yi dandazo a jiya litinin bayan da kotun kolin ta spain wacce ta yanke wa tsoffin shugabannin 'yan aware su tara hukuncin ɗaurin shekaru tara zuwa goma sha uku a gidan yari saboda rawar da suka taka wajen neman 'yancin yankin. Zahar Amin fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a daidai lokacin da ake daɗa tafka muhawarori kan batun rufe kan iyakokin Najeriya da kasafin kuɗin shekarar ashirin na kasar da kuma tattalin arziki da zamantakewarta. Mun samu bakuncin mukaddashin ciyaman ɗin kwamitin banki da kuɗi na Majalisar Wakilan Najeriya Honorable Hafiz Kawu mai wakiltar tarauni a Kano wadda muka tunkare shi da waɗannan batutuwan. Amma mun fara ne da tambayarsa babban dalilin zuwa su Amurka inda ya ce to mun zo eh, taro da ake yi na shekara-shekara na bankin duniya da wannan kungiya ta asusun kuɗi ta duniya wato eh, imf international monetary fund to ya zo ku zai amfani najeriya Uh, to alhamdulillahi da yake ni a majalisa na tsinci kaina a uh, matsayin mukaddashin ciyaman na kwamitin da ya shafa harkar banki da kuɗi wato committee on banking and currency mm. uh, so duk shekara dama wannan banki na duniya da kuma wannan asusu suka gayyaci mutane daga kasashe na duniya musamman ma da ƙasar najeriya mm. wanda suka gayyaci mutane daga babban bankin ƙasa na najeriya da kuma mu na majalisa domin a zo a tattauna. irin gudunmuwa da za su ba wa ƙasashe a shekara musamman ƙasashe masu tasowa da kuma ƙasashen afirka wanda najeriya tana cikin wannan ƙasashe kuma sukan mana bayanai tun da kasan sukan zauna su yi hasashe mm. na tattalin arziki da ya shafi kowace ƙasa mm. so a wannan taro da suke na duniya a wannan ne akan zauna a tattauna irin wannan batutuwa wanda kuma a nan akwai damammaki na musamman da za ka ga mutum ya samu wanda zai koma gida ya sanar da gwamnati domin kulawa da dubawa ta wasu bangarori. tun da ka taɓo batun banki da kuma abin da shafi tallafawa da kuɗi akwai masu ganin kamar najeriya ta ciwo sukan da suka fi karfinta akwai wasu kuma da ke ganin a'a da ike ana amfani da waɗannan kuɗaɗen ne ba matsala shin menene ka game da wannan ni a ban ga wani matsala da za a ce najeriya eh, ta ci bashi da ya fi karfinta ba mm. alhamdulillah sanin kowa ne najeriya ƙasa ce da allah Allah ya albarkace ta Allah ya albarkaci Najeriya da al'umma Allah ya albarkaci Najeriya da arziki daban-daban daga kan fannin noma daga kan fannin man fetur da kan fannin ma'adanai kuma daga zuwan wannan gwamnati ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari za a kula cewa duk bashin da ake cewa domin a sasu a kasafin kuɗi ana ciwo sukan nan ne a sasu wurin ayyuka na musamman wato infrastructural development kamar gina hanya gina titin dogo wutar lantarki abin da ya shafi ilimi abin da ya shafi lafiya yawancin wannan kudaden in an karɓo su a wannan bangare ake sa su kuma wannan bangare saboda kyale shi da aka yi a baya gwamnatocin baya sun zo ba su kula da wannan fannin ba kamar hanyoyin mu duk sun mutu kamar titunan dogo da muke da su duk babu sai zuwan wannan gwamnatin yanzu gwamnati ke kokarin ta karasa wa'annan ayyuka na musamman to ba ka ganin za a iya akasarin waɗannan ayyuka ba tare da an ciwo ba su suka masu yawa ba ai ba zai yiwu ba saboda tattalin arziki na duniya ba ba na najeriya ba ya shiga wani yanayi hmm. a zuwan wannan gwamnati shugaban kasa muhammadu buhari lokacin da aka zo an san yadda farashin man fetur ya karye a duniya kuma wanda ita kasar najeriya da wannan man fetur ta dogara sai yanzu shugaban kasa ya kokari yake cewa a faɗaɗa tattalin arziki wato abin da ake nufi diversification of the economy a faɗaɗa tattalin arziki a dubi fannin noma a dubi fannin ma'adanai a dubi wa'yansu fanni na kamar haraji da sauransu wanda za su taimaka wurin faffaɗo da wannan tattalin arziki da kuma bunƙasa wannan ayyuka da aka sa a gaba. To za a ji ci gaban hirarmu da Honorable Hafiz Kawu a shirinmu na hantsi. Yanzu kam sai batun tsaro. Inda ganin yadda ake daɗa kace na ce kan yanayin tsaro a Najeriya. Aliyu Mustapha Sokoto ya tuntubi Air Marshal Sadiq Abakar hafsan hafsoshin sojin saman Najeriya masu aikin barin wuta kan miyagun da ke dazukan Najeriya wanda Aliyu ya masa jerin tambayoyi ciki har da mai cewa yan eh, mashal eh, abubakar mutane suna cewa yakin nan musamman kana kallon abin daga waje duk masifa tashin hankalin da ake na arewacin najeriya ne da satar da fashin da boko harin din da sauran sassan najeriya suna zuwa cikin kwanciyar hankali me yasa haka take akwai al'amura da yawa da gaske ka ga na ɗaya dai an ka duba sansanonin da ake waɗannan yakuka in ka duba wani hali ilimi ke ciki yana da muhimmanci a tambayi wannan question wani hali ne ilimi ke ciki wani hali ne tattalin arziki ke ciki wani irin al'amura ke gudana yau da kullum akwai wannan fanni daban akwai kuma wata fannin wanda wasu wanda ba sa son wannan alƙibla da wannan ah, tsari ta ɗauka na adalci da tabbatar da cewa na gwamnati wanda za su dauki duk wani makarkashin da za su iya yi za su yi saboda su rusa yawa hana eh, komai ya gudana da ya kamata akwai wannan section din shi ma kanshi so in ka hada waɗannan abubuwan ah, za ka fahimci cewa lallai akwai matsaloli da yawa wanda kuma gwamnatin tarayya na yin nata jihohi wasu suna yi su ma suna gwargudan iyaka amma dole ne sai an tashi an tsaya kwarai da gaske wajen maganan ilimi an tabbatar da cewa makarantun sakandare da firamare da komai suna, suna gudana kamar yadda muka sani suke in 70s a gani za ka je makaranta za a biya ma komai da komai za a baka uniform za a baka taka komai da komai to yau wani hali ilimi yake ciki duk wanda yake son ya halaka al'umma ba sai ka ɗauki bindiga ba abinda za ka yi kawai ka tabbatar babu ilimi a wannan al'umma ka dushe abin din ilimi gaba daya nan bayan lokaci kaɗan su da kan za su fara kashe kansu kai magana bindiga mutane a mamakin yawan bindigogin da ke akwai yanzu a hannun mutane fararen hula wanda suke sata da masu garkuwa da mutane da masu fashi da waye kuna da wani tunani na inda bindigogin nan suke shigowa suna shigowa hannun mutane wannan shi ma still yana da alaka ne da abin da na faɗi a ɗazun nan daga baya wuraren kasashen da aka samu rashin zaman lafiya kamar libya libya wannan abin da ya faru libya cire gaddafi da sauransu gaddafi yana da nashi matsaloli amma Ah, abubuwan da suka faru sun sa waɗannan bindigogin sun fita hannayen wanda ba shi ne ba dalilin haka duk sun watsu ba ma nan wajen nasu ba kawai sun gangaro hannun ƙasa akwai wannan matsala amma 'yan sanda suna nan suna aiki kullum dare da rana suna kama bindigogin nan ana kwacewa daga hannun mutane so da yawa suka nuna waɗannan abubuwa kana ji muna da isassun ma'aikatan tsaro a najeriya da za su yi tunkarar matsalolin tsaron nan musamman ana cewa kamar 'yan sanda duka duka 'yan sanda najeriya ba su kai dubu ɗari hudu ba ban san yawan sojojin sama da muke da su ba ko na ƙasa amma kana jin akwai isassun ma'aikatan tsaro da za su yi da matsalolin da muke fuskanta ina ganin ana ta kokarin kara yawan jami'an tsaro kamar mu a air force yanzu daga nan shekara hudu da suka shige mun shigo da mutane kusan dubu goma sha biyu sababi ana magana maybe dubu goma sha biyar ko dubu goma sha bakwai yanzu kuma in ka kara dubu goma sha biyu ah, zai baka na idea kana wajen dubu ashirin da wani abu ne amma har yanzu muna ci gaba da recruitment yanzu yadda nake ma magana na akwai mutane dubu biyu wanda muka dauka sun fara training hafsan hafsoshin sojin saman najeriya kenan iya marshal sadiq bakar a hirarsu da aliyu musafan sakkwato kan batutuwan tsaro to har ila yau za mu sake zakudawa gefe na sakkwatan ya gabatar maku da shirin sannan na tsaka mai wuya. Ba mu kira Abubakar ko Umar azzalumi ko kafiri ba muna da mutane masu suna Abubakar. yanzu a cikin yan shi'a ko da shugaban shi'a na garin nan sunansa Abubakar bai kuma canza sunansa ba wannan duk batu ne kawai kara dora shi akan shi'a batun muta ni abin da nake kokarin ce shine yanda suke cewa muta din kanta shi'a ta yarda da muta a malaman ahlus sunna ma akwai wanda suka yarda da muta kamar su kamar imam malik shi wannan sharuɗa na mutu'a wato ya kalli bukatun namiji ɗari bisa ɗari akan bukatun mace imam malik baya da ra'ayin cewa mutu'a halacci jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da kowa a sabon shiri na tsaka mai waya wai kam shi me manyan batutuwan da ke haifar da bambance-bambancen ra'ayoyi a tsakanin kungiyoyin addini na najeriya kamar yan shi'a da izala da tijjaniya ne su wannan kungiyoyin suna kallon addinin musulunci ko ta hanyoyi daban-daban ne ko kuma iri ɗaya ne ko me yasa ra'ayinsu ya cika shan bamban akan sahabbai har ma da shi kansa alkurani mai tsarki suna da bambanci a yadda suke aiwatar da su kansu shika-shikan musulunci nan guda biyar na islama a tafiyar da na yi kwanakin baya zuwa najeriya ne allah ya ba mu damar muka samu muka shirya wani zama na musamman a cibiyar mu ta voa da ke nan birnin tarayya na abuja a tsakanin su wannan wakilan kungiyoyin addinin da suka hada da a din da izala da tijaniya domin duba su wannan matsalolin da ke yawan barkewa a tsakanin su mabiya ƙidar 'yan shi'a musamman da hukumomin najeriya ko bayan su wayannan wakilan kungiyoyin akwai kuma wakilan 'yan sanda da mata da kirista da matasa da sauran jama'a wanda muka gayyato domin su masu samu damar faɗa albarkacin bakin su kan wayannan batutuwa to ka san dai ko ba a faɗa ba idan aka ce an haɗa irin wayannan kungiyoyi a cikin zaure ɗaya za a samu batutuwa da muhawara mai gauni wacce ta hada da bayyana bambancin su akan su abubuwan da muke magana a kai da kuma yadda su kansu suke kallon juna su musamman da yake wasu hidimomi da su 'yan shiya suke gudanarwa da yawa sukan janyo rigima ko a tsakanin su da ma'aikatan tsaro ko kuma da jama'ar gari a wannan zaman mun taba batutuwan nan da kuma magana shi kansa jigo na shiya din shaka ibrahim da zazzaki da dai su jama'a ba ta da batar lokaci ba bari mu shiga zauren nan da to sannun ku da zuwa to eh, kamar yadda muka ce makasudin sarsanin asalin wannan zaman shine mai magana kan kungiyar shi'a ko kuma mabiya shi'a ko mutanen da ke harka shi'a a najeriya saboda duka mun san irin jayin da suke fama da shi'a a najeriya din tun shekaru da yawa mun san inda aka fito da nan tarzoma da ke barkewa tsakanin su da ma'aikatan tsaro an yi asarar rayuka duka bangarorin biyu saboda haka makasudi na farko shine mu fahimci shin me shi'a Um, na tuna malam ibrahim a kwanan ba a tadin da muka yi da su ya ci shi a bakun ya bace saboda haka malam eh, ibrahim kai kake da gagarumin aiki a cikin wannan nan don yana da wanda suke son sai ka fuskance su mu fara da magana shi'a shin shi'a kungiya ce ko ba kungiya bace kuma sannan meye burin ta domin kasan ah, mutane suna cewa shi'a najeriya tana so ta zama kamar shi'a iran ce ana koma da tarihin baya tun kamar adadin da lokacin da aka yi juyin juya hali wanda aka cire sha aka samu ayatollah eh, khomeini ya zo ya zauna so mutane da suna ɗauka cewa shi'a ta zo najeriya ne domin ta yi juyin hali mai kama da iran so fada mana da bayanin matsayin shi'a shi'a kungiya ce mai matsayin ta mai burinta a najeriya shi'a masaba ce ta imam jafar sadiq a da dama mu kamar abin da ake cewa shi'a a najeriya an fi jin mu a bakin makiyanmu wanda suka ayyana kansu ba sa samu mu wanda suke haɗawa da sharace-sharace da kage-kage da waɗansu abubuwa waɗanda ba su da alaƙa ma da musamman na cina lokacin da nake hira da comrade muke shirin nan naka na tsaka mai wuya yana cewa muna yin mut'a muna yin kaza na ce to comrade in kai ka kotu an gama ka tabbatar muna yin mut'a sai ya ce a ga shi yana zaune kuma har yanzu in ya yadda zan iya kai karansa cewa mu muna yin mutu'a da eh, mata ya kan muna kofin tukuna yawa ko yanzu ma wani ya faɗa ina so ya tabbatar da za mu dauki mataki wato mu ba kungiya A awal mu mutane ne wanda wani ba Allah tun kafin a yi revolution na Iran ya tashi yake kiran jama'a cewa in dai mu Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki wannan kuma Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki ya fara kiran nan a jami'ar Ahmadu Bello lokacin ba a yi revolution na iran ba an yi revolution na iran 1979 malam kuma ya fara da'awa karkashin mss sa'an nan awarsa ta ci gaba kuma ana yana wannan da'awa sai aka yi revolution na iran shishak a wace shekara ya fara wannan awar shishak ya fara 1976 shekara uku kafin a yi wannan abu an yi abubuwa masu yawa a madu bello ya tafi kurkuku da sauransu dai ba wannan nake son abin ba to daga baya kasan iran da aka yi revolution aka yi juyin juya hali na revolution sai aka gayyaci maluma a duniya shi ma shi ibrahim zabi yana ɗaya daga cikin wanda aka gayyace shi ya je kuma cikin yadda allah ya gana da ayatollah khomeini kafin juyin juya hali na iran abinda malam zabi ke karantar da mutane shine a littafin sayyidul kutub na ikwani musulman na egypt sa'annan kuma akwai littattafai irin na shehu usman dan fodiyo ko kuma na abdullahi gwandu kama akwai su diya'u siyasat kama irin su diya'u tawil da sauransu da sauransu to a najeriya abinda mu muke abinda shi malam yake kokari ya yi shine ya ce yana bukatan cewa musulmi da musulunci su zama abu guda to ta wannan janibin mun fi kama da shehu usman dan fodiyo da'awar ta fi kama da ta shehu usman dan fodiyo kake jin kun sha bamban da sauran kungiyoyin eh, musulunci na najeriya eh, mun sha bamban sosai domin mu muna kira ne da dabbaka abin da yake cikin alkur'ani da hadisi eh su suna faɗa amma kuma sai kaga aiki ya bambanta wani lokaci to shi kana to ba ran bari samu ra'ayin daga cikin ku ake fara daga abin da muka ji dangane da manufofin da ya bayyana bari fara da kai don kai kana wakiltar ɗaya bangaren na shi'a ko Dr. Hafiz Muhammad Sa'id Haidar Center for Islamic Propagation. To, wannan yana bukatar lokaci amma zan yi briefing yauwa zan yi briefing kamar da muka sani shi an ci shi ne wilaya biyayya ga wasiyar manzan Allah da cewa bayansa akwai halifofi goma sha biyu kuma ya ayyana wannan halifofin goma sha biyu saboda haka sai zamanto shi'a sun karkata wajen bin wannan wasiya ta manzan Allah wannan shine shi an ce sai zamanto babban bambanci tsakanin ahalus sunna da mazhab ahalul bait shine wannan nukta babba sai zamanto su suna karba daga wannan halifofi goma sha biyu da manzon allah ya ayyana su bayan sa a matsayin makomar addini wanda wajensu za a karba addini saura kuma suna karba daga kowa wannan shine babban bambancin abin akwai wasu mamance-mamance da ya kamata in kawo yau bari ya je wurin sauran shugabannin kungiyoyin addini da ke nan tare da mu bari ya je wurin dr professor umar labdo da ke wakiltar kungiyar eh, izala um, dr professor labdo me ya bambanta ko ko me eh, matsayin ku game da wannan kungiyoyi ko kuma kungiya ta shiya a nan najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Uh, mu muna duban uh, shi'a a matsayinta na ɗaya daga cikin ƙungiyoyi da muke kira ƙungiyoyin bid'a uh, rubuce-rubuce na musulunci musamman na malaman farko akwai wasu ƙungiyoyi da aka samu su lakabin alfirakul islamiyya wani lokacin ana ce musu alfirakul mubtadi'a wani lokacin ana ce musu ahalul ahawa'i wal bida wato ƙungiyoyi wanda suke sun fito daga cikin musulunci ne amma kuma suna sassauya wasu hukunce-hukunce na musulunci kuma suna shigo da abubuwa kamar misali mutu'adin nan da malam ibrahim ya magana kai eh ya musanta amma ni zan tabbatar masa da wasu yan uwansa wanda su basu musanta ba misali malam hanzar lawal shugaban fakalaini foundation ya tabbatar a gaban duniya cewa mutuwa a cikin shi'a an yadda da ita abin da ya sa an ce a gaban duniya a gaban kwamishin da kaduna state ta kafa wanda wannan abu yana nan akan rikoda yana nan an abin nan nashi haka nan ah, professor ɗaya ruhaya wanda kowa ya san yana yin magana da yawun 'yan shi'an najeriya musamman 'yan kungiyar da suke a ah, ƙarƙashin shugabancin zazzaki shi ma ya tabbatar da cewa mutu'a karɓaɓɓiya ce a cikin musulunci a cikin shi'anci ala misali maganar imamai goma sha biyu wannan shi ma yana daga cikin kashin bayan bambanci tsakanin shi'a da sunna musamman shi'a wanda suke kiran kansu ithna a shari'a shi'a wanda suka yi imani da imamai goma sha biyu waɗannan imamai a ɓangaren sunna ba a san su ba domin wanda ya yarda da wannan imamai goma sha biyu to lallai ne ya zama na ba shi da ruwa da tsaki da imamai guda hudu ko kuma akalla guda uku daga cikin hudun wato khalifa na farko abubakar siddiq khalifa na biyu umar alfaruk khalifa na uku uthman bin nurai wato duk wanda ya yarda da waɗannan sha biyu to ba ruwansa da waɗannan guda uku ba wai kurin ba ruwansa da su ba a'a wani lokacin ma su kan ɗauke su a matsayin su ba musulmi bane sam wani lokacin su kira su azzalumai wani lokacin da dai sauran irin waɗannan abubuwa wannan shi ma bambanci ne mai ƙarfi wanda yake tsakanin sunna da kuma shi'a bari je wurin ah, alkasim yahaya na kungiyar tijaniya a ji ko kuma wani ƙorafi kuke da shi game da wannan yan wannan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه الحمد لله gaskiya tattauna irin wayannan suna da mahimmanci sosai amma abin da ya fi jan hankali na shine mu lura da domin kama wanda ya maganan gabatar da shi a musamman a najeriya maganganun da ya faɗi ya ce da yawa ana jin korafe-korafe ne ga makiyan shi'an wanda ba su fahimce su ba shi yasa aka yi musu mummunan fahimta amma gaskiya irin karantarwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musuluncin mu ana karanta shi ne ga ayyukan mu mutane suna iya duban ɗabi'un mu ne su iya gane yaya muke aƙide aƙide da wasu abubuwa akwai bambance bambance da yawa amma ala kullu halin mu wa shi yasa mu makaranta ne na gyaran ruhin mutum ya zama na kirki duk wanda ya ganshi ya zama na kirki musuluncin shi a ganshi ga aikin shi da ɗabi'a shi ga tarihin najeriya abubuwan da suka faru da yawa ya gwada wasu ababuwa na rashin zaman lafiya da wasu ababuwa da suka kawo da bangaren shi'a. tumadala to idan allah ya kai mu makon gobe za mu dawo mu dora mu ji matsayin 'yan tijjaniya game da su 'yan shi'a din kuma za mu hada da jin bambancin tijjaniya da izala da shi a game da manyan limaman musulunci nan shi guda hudu ne suka yadda da su ko sha biyu ne ko kuma nawa ne sannan kuma za mu tsunduma ma cikin magana a wurin mutu'a hade da zargin da izala da shi a suke yi wa juna akan yadda kowannensu yake kallon alkur'ani mai tsarki yanzu muna son mu yi godiya ga dukkan wakilan kungiyoyin da suka samu damar halartar wannan gayyata da muka yi haɗu kuma da su kansu ma'aikatan mu na ofishin da amurka din da ke nan abuja wanda suka hana ido bacci domin tabbatar da nasarar wannan shirin zama da aka yi musamman nasiru adamu kayan mai gayyatar jama'a da benjamin gawan mai fama daukar bayanai ta kyamara da sauti a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a nan washington dc mun ba ku lafiya. To a gaishe ka yanzu kan ga Zahar Amin da labaran duniya an manfa a takaice. Sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya ce shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ne ke da cikakken alhakin farfadowa kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS da halin kaka na kayi da jama'a suka shiga da kuma yiwuwar aikata laifukan yaƙi. tsohuwar mai baiwa shugaban amurka donald trump shawara kan rasha da yankin turai wato fiona hills ta ba da shaida a sirrance a binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaban inda mai yiwuwa ta yi karin haske ne kan sallamar da trump ya yi wa tsohuwar jakadar amurka a ukraine a watan mayu wato maria yovanovich So masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita zahara amin fage da ta karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injiniya na wannan lokacin hal ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma da hanzu.